Allah sarki amatullah Allah sarki baiwar Allah amatullah kenan amatullah mai sunan kiyamore amatullah kenan amatullah baiwar Allah amatullah baiwar Allah amatullah mai kamala amatullah amana ta Allah amatullah tawa amatullah kenan amatullah baiwar Allah amatullah kenan amatullah baiwar Allah zatiya amatullah mai ilimi amatullah mai addini amatullah 'yar makaranta a matula ruwanta da kowa mun kira ta da kyautar Allah kai dai kana da matsala dan nana duk dai wai take taken ka ba za ka zo aiki da wuri ba ba za ka gane ba ne ba za ka ga irin kokarin da nake yi a kullum ba a kullum kusan da kafa nake zuwa kuma ka san angon mu da nisa wannan ba zai zama hujja ba gaskiya ba zai yiwu ba saboda motocin da suke taruwa a wurin parking na angon mu su nake wankewa kuma anan nake samun kuɗin cefane wannan ba zai zama maka uzuri ba dan nana saboda nan din ma biyan ka aiki ba za ka gane ba yanzu bari je in ci gaba da aiki na kada ƙara wani shi akwai mutum ɗakin hajiya hajiya za mu yi gyaran ɗaki inna lillahi inna lillahi lafiya wallahi akwai matsala me ya faru wallahi ga wani gani gawa kuma wace irin gawa ƙwayar kuwa ko dai irin yaran nan ne da suka sha suka mu wallahi gawa na gani baka da bukatar neman ilimi gawa na gani kwance a cikin ɗakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi da gani je a kashe ta ko kuma ta mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari in kira kirawo manaja hello manaja lafiya manaja akwai matsala a hotel din nan room 009 008 yes sir eh wallahi gawa ce muka gani ta wata yarinya wallahi to shi kenan to sai ka zo to sai ka zo ah, amin ina da tun da nake a rayuwata ban taba ganin gawa ba sai yau to ni wani al'amari ya daure mun kai wannan baya daga cikin tsarin amatullahi a ce haka kawai ta tafi wani waje ta je ta saki jikinta ta waye ta kwanta ba ta sanar da gida ba ni fa ina tunanin yarinya na ko abu ne ya same ta malam ka daina faɗa wannan magana yanzu dai can ɗin inda nan ake tunanin za a same ta to kuma za a dinga tunanin wani abu daban a dai bari a gani ko irin wannan ke lissafin da nake yi ba shi kike yi ba ko ba haka ba amatu da yake gani yarinya ce na tsatsiya ke kin fi kowa sanin wannan kuma ya kamata ne a ce in har za ta je ta kwana a wani waje to za ta fi goya ko ba ta nemi izini ba za ta fi goya ta sanar ta shanta ke ta kuma yi kwanciyar ta ba wani abin da zai faru amma duk ba ko daya dole akwai wata magana malam karka tayar min da hankali mana yaya za ka dinga irin wannan furucin gaskiya ni da ka ɗagan hankali gwara ka fita kofar gida ka bani in ji da abin da yake damuna gaskiya to ni ba wani abu nake nufi ba ba ko wani abu nake nufin ya same ta ba kamar da kika ba ke nufin ko me same ta ni ba ba wani abu ne a raina ko ba haka ba ina dai magana da irin asalin abin da ya kamata a ce a mata layi ta yi ne wanda shine zai sa hankali makwance na kowa ma a koma dai menene dai mu bari sabi ya zo in ba bai samu ta ba to zai zo mana da labarin inda take sai a saurari zuwan shi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ake ciki? Sun ce bata je ba. Kamar yaya bata je ba? Bayan kuma daga nan gida ni ta gaya min can za ta je. Wallahi sun ce bata je ba rabansu da ita an jima. An jima rabansu da ita. Kaga irin ta ko malam? Allah ce idan ba za ka faɗa alkhairi ba kai shiru yanzu ka ga maganar da ka faɗa ta tabbata ka ce ba za a same ta ba kuma gashi ba a same ta ba wato abin da na fahimta inda duk amatu layi take inda duk take na tabbata ita kanta ranta baya son a inda take din koma ina ne a ba maki tana cikin wani hatsari na musamman ni ma tunanin da nake ta yi kenan zuciyata tana sa mu ko wasu ne suka sace ta sabiu mene abin abin da ya kamata mu Baba kamata ya mu kai cigi a gidan rediyo. Wataƙila hakan zai sa a sami ta da gaggawa. Zuwa gidan rediyo ba zai warkar mana ba. wata Lai ba karamar yarinya ba ce, ko ba mai taɓin hankali ba ce. Da Haka muka ji gidan rediyo muka kai sanarwa ma za a ta surutu ne a ta hayaniya kawai. In ma da inda za mu kai a bai wuce mu je gidan mai unguwa mu sanar da shi abin da yake faruwa ba. Sannan mu ce ofishin 'yan sanda su ma mu gaya musu. Sai dai ko wannan. Haka ne. kuma wannan abu da tashin hankali yake a ce police station za mu je mu ce wai ba mu ga ahmad talla ba a zama za mu kuma nan mu ta surutu a cikin gida a ya kamata mu je shine daidai ba wani abu da ya kamace mu banda wannan mu je mu je mu je mu je ka gani mu je Allah sarki baiwar Allah Amatullah kenan Amatullah mai sunan kiyamore Amatullah kenan Amatullah baiwar Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ko ba wanda ya taba ta dai a cikin ba wanda ya taba ta yanda ka ganta nan haka muka ganta Oh my god waye kama ɗakin ban san musa ne ba na kan duty lokacin musa ne ina musa yake wallahi tun safe ina buga wayarsa ba ta shiga ka san yadda za a yi a same shi sauri yanzu saboda 'yan sanda za su buƙaci magana da shi ka sani ko a je gidan su a nemo shi ko za a je ba kai ne za ka je ba saboda kai ma za su buƙaci magana da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina kana damuwa tunda ba kai ka kashe ta ba ya ba zan damu ba kwata-kwata ba na bukatar mu'amala da 'yan sanda ne ya za ka yi tutun da ta riga ta faru bari je yi saka sani sai kira mai sauri sauri da hello inspector alhamdulillah wallahi akwai matsala serious matsala anan hotel mu. eh wallahi inspector eh a nan hotel din room 008 mun samu gawa ne eh wallahi alright thanks you should make it snappy da Allah alright alright Allah kawo ku lafiya alright thank you Lafiya lau. Lafiya lau. Mu ma neman ta muke don rabon mu da ita tun jiya da ta ce za ta je gidan ƙawarta har yanzu ba a sake jin labarin ta ba. Na kuwa ta shiga. Ba kaɗai masa ne. Mai daidai da halin amsa na yau. Ba ta aikata. Ina abin da na ji daga gare ki har ya tsorata. Mu ma tsoron da kika ambata a cikinsa muka kwana. yanzu haka da mahaifinta da yayanta duk sun bazama neman inda za a kamo bakin zara Lillahi wa Allah ya sa ba dai nawa bane sami ta. Amin ya Allah, amin. Dan Allah kuma sai ku taimaka mana da irin hanyar da kusan za ku iya taimaka mana ko za a dace. Amatullah baiwar Allah, Amatullah mai kamala, Amatullah amana ta Allah. yarinya na ita ta kama ɗakin ita da kanta wanda ya kama ɗakin na duba rajista na ne sunansa jabir hassan ɗanbata za ka yi mana kwatancen yanayin shi yadda yake ban gan shi sai dai wanda ya aikin na tura a kira shi kai sunanka dan nana kake ko dan nana? eh labe ina jakarta jakarwa jakarwa zan tafi kan ba gama ba wallahi ban sani ba ban ga jakarta ba kai ne kuma mutum na farko da ka so mu zuwa kan gawar eh labe ka tabbata kuma baka ga jakarta ba saboda ka san dai mata ba sa fita haka single ban gani ba ina ina ganin gawar na fita a wajen jini kira abokin arki na jazuli wani jazuli gashi kai a lokacin da ka fita bayan ka gawar akwai wani wanda kuka haɗu da shi ba haɗu da kowa ba zaɓe ba ka haɗu da kowa ba ka tuna dai da kyau wallahi hannu je na kira shi muka dawo nan wurin ba haɗu da kowa ba wayar nan ba caji a nemo mana cajin wannan wayar ok jizuli Allah samu mun caji a reception wato kowaye wannan kisan shege ne he is very smart ya iya kisa saboda kaga gashi nan dai ya kashe ta ta mutu kuma ba yi amfani da wuka ba ko bindiga ko sanda ko wani abu makamancin haka ya dai kashe ta dai gashi nan kuma yana da dabara sosai yalla ni a yadda nake gani ina dabara nan da kisa da bindiga da wuka duk ce ga ta nan ba dai ba ne yanzu da allah zai sa a kama shi a kai shi kotu idan alkali ya tambaye shi zai ce bai niyan kashe ta ba tana iya wa al'alla kokowa suke yi ko kuma ture ta yi ta bugu ko ta daki wani abu ta mutu ba da niyya ya kashe ta ba kenan so kaga zai iya samun sassauci a cikin shari'a fiye da duk yadda kake tunani ina faɗin haka ne idan wai an kama shi kenan

Walaikum salamu a ah, wari a mota layi o oh, wa gore katuru. Mm, dan ana zan je rim OOS ne. Rim OOS. Ok. Amma sai dai ba a siga di likaf dole sai kin bude kin ganki kin ganki. Me yasa? Sai dai dai dokan gida na ne aka tsari mu sai ka ganka ka ganka tikuna sai ka ba ka dama ka sige. Sai ka bude. Mm, haka ne hakan yayi eh yayi haka mm, in kika siga nan saki ga kafan bene sai ki hauki dama sai ki sige ooa yawa ni ma na gode alai kabamu kudi kabamu mata sai mu kan sai gali o mi sai gali mo je mu mi sai in sa mi ko mo in ti Musa in ka dede bismillah kamar ka gane fuskanta ku? Rinka daidai na gane sai ina zune taso ta ce za ta je oa sai ne na ba su dama kuma kamar an ce namiji ne kama ɗakin ku namiji ne shi ne namiji ta zo ta kama daki menene sunan shi bai za ta yi tina sunan ke ba sai dai an duba manaja ya ce sunan shi jabir hassan dan batta haka ne eh, na tina akwai beta beta a ciki haka ne dai beta musa a kafin ka bashi ɗaki wani id card ya baka irin su national id card driver's license ko voters card wanne daga cikin baka kafin ka bashi ɗaki na san ba a kama ɗaki haka kawai dole sai an bada id card ko gaskiya ne gaskiya ne amma lokaci da ta zo ta ce ta bire shi a girin su bai te zo da shi ba ta manta su ne ta karanta min halin da take ciki sai ne taimaka miki Hmm, kina ji dole inda ki zo da id card ba bai ce baki daki ba saboda doka mu ne haka doka kuma eh doka misali ne haka na gidan ah mala to amma wannan dokar in haka ne ai bata tarar da komai ba ciwa haka ne da abu sari ne kala kala ai solo ne ma haka shi yasa aka ce duk wanda ya zo babu shaida id card ko na any id card there is no give you the room kirke baki da ki yanzu kana nufin koma zan yi komawa zai kai ba ka da wata shaida da sai ba ka wani abu ne ma sai in ba ba ka haka ne haka ne kina da shaida mana wannan kin ashe akwai dan hazikirin ku gari ya baki ya eh, eh, ke za a baki eh, OOA sai a baki o o e amma nin gaba sai ka ce ka manta da yadda ka yi wannan ba da dinin wannan wato kawai sai ka ga dama kawai ka kawar da doka ka ɗauki ɗaki ka ba shi ko ba ko dai doka ne ba ne ni bai sani ba ba za ka sani ba ai kai dama amma doka ta sani kaga da baka wa doka kawai ka ɗauki ɗaki ka ba shi ba to ko da za a yi kisan ba a nan za a yi kisan ba amma saboda taurin kai da kai ka wa dokar gashi nan za ka sa a hotel ɗinku ya shiga cikin wani mummunan tarihi a rayuwarku you see kun ga abin da nake gaya mu time is out number ba taking inventory ko record shine aiki ba ku dinga kula da shiga da fita na mutane irin wannan to kun ga abin da ya jawo yanzu matsalar ma ai ba a nan take ba tana iya yiwa sunan da ya rubuta a jikin receipt ba sunan shi bane suna ne kawai na bogi kaga ya tabbatar da cewa kenan za a sha wahala wajen neman sa kuma ba wani bane kosin wahalan kai ne ya hankuri rinka daidai ai hankuri ba magana hakuri bane ai kai ne yanzu ya kamata ka yi hakuri ka sanar da mu ko menene ka sani game da shi tana iya yawa wataƙila ka san shi shi yasa ka ɗauki ɗaki ka bashi ba tare da kayi bincike ba yanzu kuma da abin ya faru kake rufe ka yi rufa-rufa ka rufa da shi kai reke dede wallahi ti lai na si da ki man alkurani ala bai se ki ba wallahi wallahi bai se ki ba na resi da girma alkurani ala bai se ki ba in kin ganki za ki gane shi sosai amma sai in kin ganki dole to ai matsalan kuma ka ce sai ka gan shi gashi kuma yanzu ba lalle bane ka sake ganin shi kaga ko idan baka sake ganin shi ba ya zama lalle kai mu rike ka har lokacin da zai fito billahi wa inna ilaihi raji'un ka dai da ayi soka dubu musa babu wani abu da ka sani ko ka ji game da shi wanda zai iya dan ba mu clue wajen bincike <laughs> to shi kenan a nan zurot gurin yunusa mai indomi eh gurin yunusa mai indomi zurot ba to shi kenan ba da aha lafiya lafiya a lafiya laji ya ake a lafiya ruwa idan dai har ya kira joint to that means gurin zuwansa kenan akai-akai ya labarin ina ganin kamata ya ce mu je mu kai su maimana ko allah ya sa mu dace a kama shi ba lalle bane ne iya samun shi a yanzu saboda ya tabbatar da cewa ya yi kisan kai so ba zai taɓa fitowa fili ba dole ne na san zai ta wasan buya yana sa ido akan wannan kes din har zuwa lokacin da zai tunanin kes din ya mutu sai ya fito ya ci gaba da al'amuransa na yau da kullum kai musa ina fata dai ka karbi lambar wayarsa idan eh, eh, eh, ka daidai haka ne ka dauki nimbin ka jiki that's very good a grace shuru mana wayan nan idan muka kunna ta muka yi dalin number watakila sunan shi ya fito asalin original sunan shi watakila ita ta yi saving kuma je reception nan wayar a gaba ya tsara komai ne ya yi kuma taka tsantsan wurin aikata abin da ya aikata a tunanin shi ya gudu ya sha to za ta tsinye shi ga sai mun fito da shi yin kare da yi saukan kurani a yi kara shara a hannun yin kama ruwa gbà fún abẹ́ ìrètí Wato, yona al'amarin yana bani mamaki. Lamarin nan fa yana ƙwari wuce tunani. Ga shi hazar ta yi amma kuma har yanzu ba wani bayani wani zamu iya rika musun cewa wani al'amari ya tafiya da kyau. Allah isa ma tana rayu. wata irin magana ce zaka ce wani Allah ya sa tana rayu tana ma rayu ba abin da zai same ta insha Allah wa alaikum assalam hmm? yaya ne ake ciki an samu wani labari eh to ba wani labari wannan ce da ma take da wani abu za ta faɗa mu eh menene wai tana cewa me menene me ya faru shekaran jiya ne zan shiga islamiyya sai na ji ta tana waya Hello? faɗa min nawa za ka bani, Insha Allah gobe za ka gani. A kai za ka faɗa idan ya yi mu sai in zo. Yau shi kenan kawai ka bani dubu ɗari biyu. To shi kenan. Zan ji na gode. Aha. Maryam? Na'am. Sai yanzu ka zo? Wallahi sai yanzu. To mu shiga mana. Ban sani ba ko wannan maganar da ake tana da halaƙa da halin da ake ciki a yanzu. Ta yaya kike tunani? Duk da ina shakka abin da yake cikin zuciya. Amma wani aiki Amatullah za ta je har a bata dubu ɗari biyu. Kina nufin ko ta yi cinikin kanta ne da wannan kuɗin? Ku tashi ku fita. Ku tashi ku fita. Allah ke kin ga matsalar kenan wallahi me yake da miki da bari je ina ke me yake da miki dan Allah da Allah baka ji maganar da take faɗa ba tana zargin ƴata da karuwanci a matallahi Allah ya kiyaye ba da ƴata ba na gaya miki ni ma ina kyamatar abin amma abubuwan sun saba faruwa su ba mutum mamaki al'amari idan ya kasance a haka dole a bincika ko komai kankartan abu. da ke amatullahi ta fara ƙawance da nadiya kuma kowa ya san nadiya ba mutum ne kirki ba ce kin ji ko kin ji abin take faɗa ko shi yasa ba da kaina ni na kona da gidan nan ba na so daga ganta suna suna mamala da Ahmad Lai yanzu ba dan kauncin Ahmad Lai da Nadia ba da ita wani ne ba shiga wannan harkar banza ba da bar shiga ba wannan abin da ya faru ba ya da alaka da kawancen Nadia da Ahmad Lai ba shi da alaka da shi domin ni na san dalilin alakar kusantar da Amatan Lai ta yi wa Nadiya ta yi ne domin ta cire ta daga munanan abubuwan da take aikatawa kuma alhamdulillah ta ci karfi domin ta fara yin nasara. Ke kina da matsala Adamu wallahi wallahi kina da matsala. Kina kallo fa na sha nuna miki kamar da sha nuna miki nan. Irin su Nadiya fa wakilai shi din irin su ne waɗanda kullum wani mutum la'ananne zai iya ɗaukar ya ba su kwangila ya ja su ya ce nuna musu wata yarinya mai kamala ya ba su a rika zuwa suna kai musu su ana ba su dubu ɗari biyu. ba abin da kiga muke nan ba ban ce ba ai ba amma gaskiya ba akan yata ba ni na san halin yata ina ga ku ne ba ku sani to shikenan naji da kika santa sai ki gaya mana harka da take yi tunda kin santa kin fi mu saninta malam babu wata harka da lahi take yi fa ni kaina wannan zancen waya fa gaskiya ban yarda da shi ba wallahi tallahi umma na ji tana wayan nan kawai sai in zo mu amatan sharri ni ina ganin a nemo nadiya a zo a titsiye ta wataƙila idan aka kwankwashe ta za a samu wani abu da yawa ba nan ba ko za a nemo sai nemo mu je mu gaya yan sanda mu kai da report yan sanda su kira wuta su tuhume ta a gaban su za su kasance hanyar da su bi tuhume ta sun sani saboda haka za su iya tatso na ban da mu san shi ba ba da ta ba. ina ganin haka shi. za mu tafi da Musa har sai mun gama bincike za mu tsare shi. Allah bai ayi haka. Dole ne a yi haka. Saboda tana yi mu rasa gayan nan. Idan kuma muka rasa shi ba mu rasa shi bane sai don rashin sanin asalin sunansa. Ba kuma wani bane yasa muka rasa asalin sunansa face Musa. Saboda haka shi ne tushen matsalar dole ne mu tafi da shi. Allah bai na san yayi sakaci. Babu magana da ya yi sakaci ko bai sakaci ba. ba za mu tabbatar da cewa sakaci ya ba sai mun tafi da shi tabbas yana iya yiwa a wani magana da ya sani mai muhimmanci amma ya ɓoye mana kaga amma idan muka tafi da shi can dole ne zai gaya mana asalin zancen dan mm, ke daidai oga wallahi dilahi bai ki sun komai ba bai ki sai a sase sai ni komi wallahi kira sa ni a misifa shut up move let's go move yanzu a cikin mutanen nan za ka iya gane shi in ka san ba za ka gane shi ba ka mana. eh haka ne ta siya waya ne indomi guri ne indomi to ka tabbatar in ka tabbatar idan ka gansu za ka iya gane shi ko ko kana ganin idan ka fita idan yin ka za a samu matsala a ah, ita bai sai gane ta ba a ba haka zai gudu ko in ta ganta an tana nan sai gudu to shikenan isa abin da za a yi ka fita ka je ka fara tambaya tukunna idan ka tambaya sai ga me kamata ka yi a kai Okay sa Ina bata kabanci ne. Okay Jika. Kai in ka ji kana jin saboda idan an bashi ya fita eh. da akwai matsala. Haka ne gaskiya. Haka idan tsari zai akwai matsala. Kuma ne ba ma ba maso fahimta. Tabbas haka ne. Ina bata kabanci ne. Haka ne. Shi ne bukata. Jika. sai In an same ta ai hakuri. in an rasa ta a yi haƙuri a matin lahitawa oh. a matin lahitawa ta ci mai gida dara ta ci mai gida salamu alaikum amu alaikum salam barka ne barka ne karam Allah eh ni ne Allah ni dan sanda ne ina tare da abokan aiki na cikin mota Dan Allah muna neman wani ne. Wani? Waye kenan? Sunan shi Jabir Hassan Danbatta. Jabir Hassan Danbatta. Kai, ai ban san shi ba. Shi ai ma ya san ni? No. An ji shi ya daga waya yana waya da wani yana ce mai maɗo a gurin Yunusa mai Indomi. To, kuma eh, yalla bai wanda abunka. Ni faɗan ƙasa ne, kuma ni nan da kake gani mutane daban-daban da ɗan makera da ɗan baduku da ɗan waye duka haɗuwa ake yi da fari da ja a nan gurin a ci abinci ba sai na san sunan kowa ba eh? saboda haka ya zan yi san cewa mm, wani nusa ko kuma wani wane ne da sauransu ba zan sani ba wallahi ya kamata ka sani idan muka gano cewa ka san shi to gaskiya ba za ka je daɗi a yalla bai ni ba ɗan ƙasa ne ni ma ɗan najeriya ne ina da haƙƙi yaya za a yi mutum ni ban san shi ba ko ko kisan kai yayi kisan kai dai ai ba ni na ce je ba tunda dai mutanen da suke zuwa nan ba za ka san sana'an mutum ba tunda ba rubuta ake a goshin sa ba nan sa anugun zabban ya bi wata bakwai yana zuwa nan ban sai daga karshe ma na san sunansa wallahi daga karshe aka gaya min ma ashe ma ashe ma dan uwan ɗayan ne duk ban sani ba ka gani saboda haka wallahi ban sani ba yalla bai ban san shi ba ok to shikenan na gode malam Musa da alama za a yi nasara insha Allah eh dan na gashin ya taho tun na ya dan jima ko kuwa yana ya yawa isa dan ka da daga alama wancan mai indomi din bai san shi ba ka tabbatar kuwa domin na duba cikin ma ban ga kowa ban ba ya yakin shi ba kuma har razan da shi ne ya kama ma duda haka dai na ga alaman gaskiya bai san shi ba to shi kenan karka damu za mu je mu ci gaba isa musa karka damu keriya keriya ne ta gasi ta karbi wani abu ọ̀gá ọ̀gá aláròrò ọ̀gá aláròrò àti níbàyìí ní olókùrú bẹ́ẹ̀ ọ̀gá sásọmíso. ya zama dole dole sai mun binciko mun san wace ce saboda sanin wace ce ita shi ne zai ba mu clue da za mu yi bincike a kai tana iya yiwa ta sanar da wani inda za ta je sannan gurin wane ne za ta je grace yes sir je ki ɗauko mu all right sir wallahi kuwa malam wannan shine abin da ya ɗaure mana kai eh an yi yanzu haka ma daga station nake a kan maganar batan nata eh amin an amin an na gode kwarai da gaske oh, masha Allah. amatulla sai haƙuri in an same ta ai haƙuri in an rasa ta ai haƙuri amatullahi tawa amatullahi kyautar Allah amatullahi kenan amatullahi amatullahi baiwar Allah amatullahi kenan amatullahi amatullahi baiwar Allah